a sha ruwa mai sanyi dan kasar waje ne dan kasar waje ne ruwa mai sanyi alhaji abaka yau to yau alhaji kai ba ruwa mai sanyi ruwa mai sanyi ruwa mai sanyi ali bala majeri tsaya mana daya bala majeri kar ka Allah sai dai ka taka ni billahi lazi sai dai ka kashe ni ali wai kai ina miliyan 20 da na baka ne wani miliyan ashirin ai wata mata na aura yar bala'i na gaya ma daga nuna mata wannan cek din ta haɗiye shi to a garin yaya daga na ce zan ƙaru aure to wa ce gaya mata kai ai ba a gaya musu ai me ne gaya mata cewa za a ƙara aure ai irin wannan sai kawai ta ga auren yanzu bari kawai garin rubuta maka wani cek din wa din a kai bala ba na son wannan takaddar kawai ni ka bana abin da ya samu in ji dimus ka san me za yanzu a yanzu na riga na zo da wasu kuɗaɗe barin baka wanda suke guri na kawai sai ka amfani da su to shi kenan mm. Bala wannan ai kuɗin ƙasar waje ne. Wannan ai dala kenan. To ya zan da su? Ai wannan canji zaka ka ya maka zamfo. Idan ka je zamfo za ka nemi 313 direct za ka je za su yi maka canjin duk wani abin da kake bukata daga dala zuwa duk wani abin da daga ci kuɗin waje za su canja maka shi. Nawa kenan? Wannan ya fi miliyan ashirin. Eh? Eh? kai malam da Allah yana tambaya Alhaji canji zai ma ce mun aka yi do 313 kuma yawa mai gida da Allah nan ne 313 ƙwarai da gaske nan ne 313 rudi change canjin kuɗi a sauƙaƙe to ai ni ma sauƙin ne yasa na zo nan gurin an ce in na zo za a ban kuɗin garinmu amma to ya kake yawo da kuɗi a haka baka tunanin mutane su iya biyo ka Baka da account ne? Account ina ya yi ƙura. Tun da aka buɗan ban taɓa samun naira biyar ba. To kakka damu. Yanzu za mu shiga ciki aka kaɓe ma account ɗinka zaka ji ruwan kuɗi a cikin account ɗinka. Biyo ni mu shiga ciki. Ya za ka yi haka alaji? A 313 aka ce yanzu ku kuma 413 ne. Ah. 313 Bureau Change Limited cikakken kamfani ne mai zaman kansa ɗaya tamkar da dubu a cikin nakartun kamfanin nuka. Kamfani ne da muke siyar da siyarwa kuɗaɗe na kasace daban-daban daikataccen farashi mai rahusa ga abokan hudunmu. Jarin aikace mu sun hada da siyar kuɗaɗen canji, siyar da kuɗaɗen canji, sannan idan turawa. Dan Allah ɗan wana ne yake karatu a ƙasar waje kuɗi ne yanke mishi to shine nake so a tura mishi. yana da a account na Najeriya? Eh yana da shi. Wannan ba matsala ba ne. Eh, idan ya tare da ATM ɗinsa a duk ƙasar da yake za mu iya tura masa. Aha to alhamdulillah. Ah, wai mai jira kana nufin har da wanda baya nan ma za a iya tura masa? Shi ya fi komai sauƙi ai. To in kuma ba ni da waya fa kuma ban zo da wannan baya kenan. Amfani wannan system namu kenan za ka kawo account number ka a take a gurin za a yi maka transfer za ka receiving alert yanzu ba sai ka fita daga nan gurin ba. To ai lado ya warke. Lalle wannan kamfanin na 313 ya zo da sabon salon sauyi. Na gamsar da zukatan masu sanyin canji. Da kuma hada-hadar kuɗaɗe. A duk inda kuke a gida Najeriya ga hanya ta zo muku mafi sauki. Eh, domin biyan bukatun ku. Za ku iya samun mu a reshen mu da ke Zone 4 Plaza Plot 2249 Addis Ababa Crescent Wuse Zone 4 Abuja. Ko kuma babban ofis ɗinmu da ke Babura House No. 3 Oshakati Close. Of Constantine Street. Wuse Zone 4 Abuja. za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar mu ko kuma email address ɗinmu kamar haka. 313 Birudi Change 313 Birudi Change Canjin kuɗi a sauƙaƙe 313 Limited Canjin kuɗi a sauƙaƙe